Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau Alhamis wanda ya zo daidai da shekaru 60 na samun 'yancin ƙasar Najeriya. akan haka ne kuma muke taya gwamnati da mutanen najeriya muke cewa barka da shekara kafin ku ji abin da muke tafi da su ga murtala da kanun labarai Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna tun sa'ad da shugaban Amurka Donald Trump ya yin Allah wanda ya kai tsaye da su da sauran ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin fifi ta farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa. Amurka ta ƙi bin sahun ƙasashen Birtaniya da Kanada. wajen kakaba takunkumi a kan belarus tare da fatar kungiyar tarayyar turai ta eu za ta magance rikicin kasar na cikin gida yan majalisar dokokin amurka sun gudanar da wani zama akan abin da suka ce wargaza tsarin demokuraɗiyya ne a wasu sassan yankin sahara na afirka da tasirinsa akan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi ranar labaran duniyar kenan aka saurara. A yau shirin namu zai mai da hankali ne kacokan a kan zagayowar ranar samun 'yancin kan Najeriya wanda ke cika shekaru 60 a yau Alhamis daya ga watan Oktoba. a wannan ranar ce kuma ake tunawa da mazan jiya wanda suka sha gwagwarmaya wurin neman yanci daga turawan mulkin mallaka kamar su sai abubakar tafawa balewa political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security yancin siyasa sun ba zai wadatar ba matukar bai samu rakiyar kwanciyar hankali da ingantaccen yanayin tattalin arziki ba bayanan sai abubakar tafawa balewa kenan akan ranar yancin kan Najeriya ta jiyo nasara da dama a fannoni daban-daban a cikin shekaru 60 na samun 'yancin kai haka zalika kuma take fama da wasu kalubaloli to koya 'yan kasar ke kallon ci gaba da aka samu. To kaga batun samun ci gaba ma a yanzu mu ko a mafarki ma mun daina shi sai dai ba za mu ɗeba tsammani daga wurin ubangiji ba domin ya ce la ta kana dumin rahmatullah. A shirin na yau muna da rahotanni akan tarihin samun 'yancin Najeriya da ci gaba da aka samu a fannin tattalin arziki da demokuraɗiyya za mu kuma kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da ma wani dattijo da ya ga shekarar jiya ya ga jiya kana ake damawa da shi a yau to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna To jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna tun sa'adda shugaban amurka donald trump ya ƙi yin allah wadai da su kai tsaye da sauran ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin fifita farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a daren talata a cleveland ta jihar ohio shugaban muhawarar chris wallace na gidan talabijin na fox news ya nemi trump wanda aka soki lamirinsa akan bai taba kushe ayyukan nuna wariyar launin fata na masu ra'ayin fifikon farare ba da ya fito karara ya yi allah wadai da su to sai dai trump ya yi tambayar wa ake son ya yi wa allah wadai inda dan takarar democrat joe biden ya ambaci kungiyar proud boys wata kungiyar banga masu ra'ayin ta farar fata da ke goyon bayan trump shugaba trump ya amsa a kaikaice da cewa kungiyar ta proud boys ku dakata kuma ku yi shirin kota kwana manyan shugabannin kungiyar ta proud boys da ake ganin su akai-akai a gangamin yakin neman zaben trump suna kallon lamarin a zaman alamar amincewa da fafutukarsu ta yaƙi da ƙungiyoyin masu sassaucin ra'ayi da aka fi sani da antifa amurka ta ƙi bin sahun ƙasashen birtaniya da kanada wajen ƙaƙaba takunkumi a kan belarus tare da fatar ƙungiyar tarayyar turai ta eu za ta magance rikicin kasar na cikin gida wanda zai share fagen saka takunkumi na haɗin gwiwar amurka da tarayyar turai a cewar wasu majiyoyi hudu a jiya laraba a wata agusta kungiyar ta eu ta sha alwashin kakaba takunkumi a kan belarus saboda zargin tafka magudi a zaben kasar na tara ga watan agusta da kuma take hakkin bil'adama to amma cyprus daya daga cikin ƙananan kasashen kungiyar ta hana yin haka kasar ta cyprus ta bayyana cewa bata amince da kakaba takunkumi a kan belarus ba har sai kungiyar ta eu ta saka wa kasar turkiya takunkumi saboda wani rikici na daban akan haƙo mai da iskar gas na turkiya a gabashin mediterranean wasu majiyoyi shida sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters a makon da ya gabata cewa kanada da amurka sun yi shirin sanya takunkumi a kan belarus a wani yunkuri na haɗin gwiwa to amma london da ottawa ne kawai suka biya ranar talata majiyoyin da suka nemi a sakayi sunansu washington ta dakatar ne saboda ta yi amanna kungiyar eu za ta iya samar da maslaha ta hanyar sasantawa a taron majalisar kungiyar na wannan makon 'Yan majalisar dokokin Amurka sun gudanar da wani zama a jiya Laraba a Washington akan abin da suke ce wargaza tsarin demokuraɗiyya ne a wasu sassan yankin Sahara na Afirka da tasirinsa akan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi. Ƙasashe da dama sun kauce daga sahihin tafarkin demokuraɗiyya in ji 'yar majalisar wakilan Amurka Karen Bass, shugabar kwamitin majalisar mai kula da Afirka, kiwon lafiya, 'yancin ɗan adam da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. bas ta ce taɓarɓarewar demokuraɗiyya ya haɗa da taɓarɓarewar sahihi kuma ingantaccen zaɓe ta ke hakkin faɗar albarkacin baki tauye ɓangaren adawa daga kalubalantar gwamnati da kuma raunin bin doka da oda. Ta ce babban abin damuwa shine yanayin ƙasar Tanzania wadda na yi bayani a kansa a zaman majalisar na 1120 inda shugabanni masu mulki a yanzu suke tauye wa 'yan adawa 'yancin bayyana ra'ayoyinsu da gudanar da taruka a wani yunkuri na kai tsaye na ci gaba da rike madafun iko mun ga irin haka a kasar ivory coast inda bangaren zartaswa yake halatta ayyukan da suka saba wa tsarin dimokuraɗiyya wasu ƙwararru da suka ba da shaida a zaman majalisar sun bayyana samun koma baya a ƙasashen. To madalla kafin Murtala ya sake dawowa da wasu karin labarai. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin cewa yau Najeriya ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai, amma duk da matsin tattalin arziki da yawan sanyin gwiwa da 'yan Najeriya suke nunawa, hakan bai hana gwamnati da jama'a ɗaukar cika shekaru 60 da samun 'yanci abu mai muhimmanci ba. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da tarihin wannan rana. Hakika na kan gaba cikin waɗanda suka kwanta dama a jaruman karbar 'yancin sa abubakar tafawa balewa ne. Ga ma abin da yake cewa a zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin New York. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. And if yancin siyasa san ba zai wadatar ba matukar bai samu rakiyar kwanciyar hankali da ingantaccen yanayin tattalin arziki ba. kazalika ya zama tare da cin gashin kai na gaskiya da zai ba wa mutum damar hurda ra'ayoyinsa da cimma muradun da yake sha'awa a rayuwa. And to profess whatever faith one's desires. Juyin mulkin farko ya haddasa yakin basasa bayan 'yan watanni da mulkin soja na janar Agoye Ironsi, inda janar Yakubu Gawan ya hau gado da zumar kan kasa kuma har yanzu yake ci gaba da kamfen din hana bangare kasar don yunkurin kafa kasar biyafara. In na je irin wannan taro ana wannan magana ka tabbata ko da dambe za a yi a lokacin saboda duk wanda ya kada eh, su wannan ne za a bi to ka tabbata wa'inda za su so a sami zama lafiya a sami zama tare duka kabilolin Najeriya najeriya duka addinin najeriya za su rinjaye wa'inda suke so a raba saboda son zuciya ke cewa ko selfishness shugabannin addini na al'umma da dattawa na nuna bukatar koyi da iyayen ƙasa da yawanci sun riga mu gidan gaskiya ga abin da sheikh abdullahi balalau ke cewa dukiya suka tara suka bar mana a'a abin da suka bari suna mai kyau sun yi wa kasan hidima shi yasa al'umma ba su manta da su ba suke musu addu'a da fatan alkhairi to su ma shugabanni na yau su zamanto sun biyo da kyakkyawan fata da kyakkyawan hidima da alkhairin da ko sun wuce za a rika tunawa da su ana masu addu'o'i da fatan alkhairi najeriya na kare zaman to kawai buki muke yi muna kallon me ya faru a amurka waiwai muna ganin me ya faru me magabatan mu suka yi matashi bishir dauda daga katsina na cewa roman baka yayi yawa a waɗanda suka gaji najeriya daga iyayen kasar kuma ka je duk kasashen duniya da aka ci gaba za ka cewa babu inda ake wulakanta matasa kamar a ƙasa ta najeriya kana shugabannin da ke amfani da matasa wurin banga siyasa kana shugabannin da suke ba matasa kwaya a je a yi hauka da bangar siyasa wanda suke sace kuɗin da za a ba ilimi ko ko kuɗin da za a inganta noma a yanzu akwai jihar da za ka iya za ta iya dogaro da kanta. cikin shekaru sattin kusa an yi canjaras na shekarun mulki tsakanin sojoji da farar hula sojoji sun shafe kimanin shekaru talatin kan mulki inda farar hula suka yi mulki na tsawon shekaru talatin duk da biyu daga sojojin da suka yi mulki sun rikide farar hula suka sake hawa mulkin sabuwar dimokuraɗiyya daga alif da dari tara da casa'in da tara zuwa bana ita tafi tsawo a tarihin najeriya yayin da aka samu shekaru hudu a jamhuriya ta biyu kafin kifar da gwamnatin mariga Shehu Shagari bayan lashe wa'adi na biyu a 1983. Abu ɗaya dai da ke bakin 'yan siyasa shine duk lalacewar mulkin farar hula ya fi na mafi tasirin soja. Tambaya a nan a wace gwamnati aka fi bin doka tsakanin ta mulkin mallaka ta soja da kuma farar hula. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura El Hikaya, bayan shekaru 60 da samun 'yancin kai a Najeriya, wasu 'yan najeriya na ganin har yanzu demokuraɗiyyar ƙasar rarrafe take saboda matsaloli mabambanta da ake gani a duk lokacin da aka zo gudanar da zaɓe ga dai isa lawal ikara da rahoto akan haka wasu daga cikin 'yan najeriya dai na ganin duk da kwashe shekaru 60 da samun 'yancin kai a najeriya demokaradiyyar da duniya ta yadda a runguma a matsayin hanyar samar da shugabanni na fama da matsaloli a cikin wannan ƙasa tsohon dan majalisar dattijan nigeria da ya wakilci tsakiyar Kaduna sanata Shehu Sani na cikin masu ganin cewa demokradiyyar nigeria na fama da matsaloli musamman ma dai a wannan jamhuriya da ake ciki. Siyasar nan da muke ciki ta lalace akan abubuwa guda uku na farko shugabanni da yawan sai kamar baki da suke da shi. Na biyu jama'an gari da yawa mutane suke zaba ba wai sun zabe sun ta bane a sun zabe saboda abin da za su ba su ne ko suka ba su. Na uku jam'i jam'iyyun da suke ikirarin jam'iyyun demokradiyya ne ba su da aƙida ba jam'iyya ne da ka sani a da a ce maka nebu ko prp ko mpn ba saboda haka za a iya cewa har yanzu ana fafutukan demokradiyya ne. Irin kiraye-kirayen da aka dinga yi mata su shiga siyasa a dama da su musamman dai tun bayan shigo wannan jamhuriya ya ja hankalin mata da dama da suka shiga harkar siyasa da suka ce sai dai abin da suka gani bai musu daɗi ba. Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ta yi takarar 'yan masu saukilan tare Najeriya a zaben da ya gabata a Najeriya kuma ta ce akwai jan aiki tukuru a gaban Najeriya game da samun ingantacciyar demokradiyyar da ake son gani. Za mu iya cewa har yanzu fararrafe muke yi saboda mu a nan ƙasa ƙasa ya kamata a dinga duba wane ne ɗan takara matsayin mu na grassroots ni na yi takara a shekarar 2019 na gani duk wannan wahala da kukan da al'umma suke yi in yau aka dawo zaɓe sai ka ga an ba mutum sabulin naira ɗari an ba shi dubu ɗaya ya yafa dukkan wahalan da yake ciki ko akwai ɗan takara managarci in dai fa bai da kuɗi wanda ya fi ba da kuɗi to dole fa shi ne akalan al'umma da su masu zaɓe suke komawa kanta. Duk da na ƙasan da wasu ke gani game da demokaradiyyar Najeriya dai wasu na da ra'ayin cewa ana samun ci gaba barista ibrahim bello daga cikin tsohon dan tare tarayyar najeriya ne kuma lauya mai zaman kanshi ya kuma ce duk da ke dama dole a samu 'yan matsaloli amma ci gaban shi ke kan gaba ita demokuraɗi nan gaba ɗaya ana kallon ainihin wa'anda muke kwaikwayo su ne wato kamar ƙasar amurka ƙasar amurka na tashi shekara ɗari biyu da wani abu ne a harkar demokuraɗiyya mu kuma daga tara zuwa yanzu ai ba wani shekaru mai da yawa ba so daka dole ne yanzu a samu kurakurai wani abin ya daɗi ba zai daɗi ba don muna kan rarrafe ne amma muna sa ran tun da Allah sa ba katsalan da a demokradiyya al'umma sun fara gane me demokradiyya duk wannan wasu abubuwa ne wanda da matsala ne a manyan sanadiyyin wanda abubuwa suke faruwa yanzu muke sa cewa insha Allah demokradiyya nan ta samu gindin zama kuma za a amfana wannan jamhuriya da ake ciki a nigeria wadda ta faro tun daga 1999 dai ita ce zango mafi tsawo da demokradiyya ta samu a nigeria duk ko da yake cewa a Alhamis nan ne nigeria ke cika shekaru 60 da samun 'yancin gashin kanta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Tuwa gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma Murtala ya kawo mana sauran labaran duniya. an maido da wani uba ba amurke da ɗansa da ke cikin iyalan mutane bakwai da suka bar gida suka shiga kungiyar is a syria inda aka caje su da laifin karfafawa kungiyar ta'addanci imran ali mai shekaru hamsin da uku da ɗansa ɗan shekaru goma 19 mai suna jihad sun gurfana a gaban kotun tarayya a florida ranar talata inda aka caje su da laifin taimakawa kungiyar a cewar takardun bayanan kotun mutanen biyu sun ba da kai suka kuma mika kansu ga dakarun yaƙi da ta'addanci a siriya da amurka ke goyawa baya kusa da garin bawus na ƙasar ta siriya a cikin watan maris na shekara ta 2019 a daidai sa'ad da daula ta ƙarshe da ƙungiyar ta'addancin ke iko da ita ta faɗi haka kuma akwai wani yaro da aka bayyana sunansa a ima a takaice a tare da su a lokacin to amma jami'an amurka ba su yi bayani akan inda yake ba da sauran iyalan ciki har da 'yar uwarsa da aka aurawa wani dan kungiyar is dan kasar birtaniya inda ta sami ɗa da shi tana 'yar shekara goma sha biyar a ƙarshe kuma 'yan majalisar dokokin amurka na bayyana gargaɗi akan barazana daga china inda suke gargaɗin cewa kawo yanzu washington ta kasa daidaicewa da beijing a daidai lokacin da take nuna ita babbar ƙasa ce mai ƙarfi a duniya wannan damuwar da aka bayyana a cikin wasu rahotanni biyu daban-daban a jiya laraba sun soki lamirin hukumomin binciken sirri na amurka da ma masu shata manufofi bisa dadewa kan tunanin cewa karin dangantakar kasuwanci da mu'amala da china zai iya tilasta wa beijing ta daidaita kanta da muradun kasashen yammaci rahotannin sun ce a maimakon haka amurka tana fafutukar mai da martani a yayin da take fuskantar hatsarin china ta maye gurbinta na shugabancin duniya kwamitin binciken sirri na majalisar bisa tattaunawa ta ɗaruruwan sa'o'i da jami'an binciken sirri da kuma bitar wasu dubban bayanai na bincike ya ceceki hukumomin binciken sirri na amurka akan rashin mai da hankali kamar yadda ya kamata akan aikin su na kare ta'addanci da kuma kasawarsu na iya tunkarar barazanar duniya ta zamani. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau da Najeriya ke bukin samun 'yancin kai na cikin shekaru 60 masana da dama ne suke ɗora ayar tambaya akan ci gaba da ƙasar ta samu a fannin tattalin arziki. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi nazari akan haka ya kuma aiko mana da rahoto. bikin yankin kan na najeriya na ko zuwa ne yayin da mahukumar kididdiga ke tabbatar da koma bayan tattalin arzikin kasar lamarin da masana ke danganta da dogaro da man fetur da kuma shakulatin bangaro ga hakan noma wanda ya ja tabarbarewa tattalin arzikin da kuma cin hanci da rashawa dr muhammad musa malami a sashen ilimin tsimi da tattalin arziki na jami'ar jihar taraba wato tasu ya koyi tsokaci kan wannan lamari babban abu dai shine a wannan lokaci a gaskiya abin da muka rasa shine wato abin da ake cewa continuity wato ci gaba ga bisa tsayayyen tsari guda daya akan sha'anin tattalin arziki wato abu ne da kowa zai iya tunawa a lokacin da aka samu 'yancin kai ba da nisa sosai ba irin tsari da aka shimfiɗa tattalin arziki a kai wato ya ba mu babban shimfiɗa wanda in ba a ci ta gefen nan ba za a ci ta gefen can wanda ake cewa gida biyu a maganin gobara amma da tafiya ta yi tafiya aka samu ganowan albarkacin mai a ƙasa sai zamana cewa duk hankalinmu gaba ɗaya mun tattare ya koma kan wannan man fetur ɗin sai zamana Eh, sha'anin noma da yake da faffaɗan shimfiɗa sai wannan shimfiɗar ta canza sai ya zama na cewa hankalinmu gaba ɗaya akala duk gaba ɗaya ta koma kan man fetur to yanzu an wayi gari man fetur ɗin ba abu ne da za a dangana a kan shi a dindindin ba to sai dai ku ga wani ɗan kasuwan ƙasa da ƙasa kuma masanin tattalin arziki alhaji shu'aibu idris mikati ya ko bai ne da ma tafi take a waɗannan shekaru sittin da ake da samun yancin kan Ah, wasu daga cikin dalilan da ya sa tattalin arzikin ƙasar najeriya kamar ya zama koma baya a cikin tsararrakinta ina ganin na farko akwai maganan shugabanci idan ka dubi indonesia misali suharto ya yi kusan wajen shekaru 30 yana mulki a lokacin da ya shekaru 30 najeriya ta samu shugabannin ƙasa a mulkin soja za su kai kamar biyar ko shida in ka dubi ƙasar malaysia za ka ga cewa ah, mahathir muhammad tsohon Prime firaministan kasar malaysia shi ma wajen shekaru 25 ne ko da bakwai a jere yana mulki ba tare da wani ya an canza ba ko wani ya karɓi mulkin nan cikin wayannan shekaru 25 ko da bakwai najeriya ta samu wajen shugabanni sun kai hudu ko biyar yawan canje-canjen shugabannin ƙasa ko shugaban ƙasa ɗan takin lokaci ba ƙaramin illa ba ne yakan kawo wato koma baya wajen aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen da za su sa tattalin arziki ya bunƙasa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz, 'yan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos na ci gaba da mai da martani game da bukin samun 'yancin kan kasar na shekaru 60 a daidai lokacin da jihar ta soke gudanar da bukin taron jama'a sakamakon cutar coronavirus. Wakilinmu baban Babangida Jibrin na ɗauke da rahoto akan haka. kamar kowace ranar ɗaya ga watan oktoban kowace shekara dai rana ce da najeriya ke bikin samun yancin kai daga turawan ingilishi a wannan rana ta yau dai ana sa ran shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gabatar da jawabi ga 'yan najeriya game da ci gaban da najeriya ta samu bayan samun yancin kai na shekaru 60 da kuma ci gaban da aka samu a ƙarƙashin mulkinsa tuni dai 'yan najeriya suka fara tofa albarkacin bakunansu game da wannan biki wanda albarkacinsa gwamnatin najeriya ta ba da hutu na daya ga watan oktoba ga dai abin wasu 'yan najeriya mazauna birnin lagos ke cewa assalamu alaikum suna na mika ilu idris shagarda daga nan lagos allah hakika a shekara 60 da najeriya ta yi samun yancin kai an samu ci gaba a wayansu bangarori amma wayansu bangarori masu yawan gaske ba a samu ci gaba ba idan aka duba yanzu ana magana mun shekara 60 da samun yancin kai amma kusan wayansu bangarori daga kasan nan ba sa iya bacci a gidajensu da da idanu biyu yan ta'adda gaba ɗaya sun addabi ƙasa sun addabi wa'yansu yanki wanda an kai gama mutane dole hijira suke yi suna barin gidajensu suna barin garuruwansu ni sunana aminu dahir mani Uh, muna ta daukacin 'yan najeriya murna cika wannan shekaru 60 da samun 'yancin kai wanda abu ne na murna na farin ciki na jin daɗi kwarai da gaske amma a batun samun ci gaba a najeriya gaskiya babu shi babu kuma wata alama da ta nuna zamu iya samun shi bisa la'akari da yadda tsarin mulkin ƙasar yake gudana na yadda shugaba zai zo yanzu ya muku alkawari in kun zaɓe ni zan muku kaza ya zo ya shuɗe babu abin babu alamar yin shi to kaga batun samun ci gaba ma a yanzu mu ko a mafarki ma mun daina shi sai dai ba za mu ɗeba tsammani daga wurin ubangiji ba domin ya ce la ta kana dumin rahmatullah yanzu haka ma dai shugabannin kasashen duniya daban-daban na ci gaba da aikewa da sakonsu na fatan alheri ga gwamnatin najeriya da kuma al'ummar ƙasa ita kanta sarauniyar ingila queen elizabeth ta biyu ta aiki da sakon fatan alheri ga gwamnatin najeriya da kuma 'yan najeriya inda take ke musu fatan alheri tare da ci gaba da kasancewa cikin kungiyar commonwealth na kasashe renon ingila duk da cewa dai gwamnatin najeriya na shirin gudanar da wani babban fareti na kasa a birnin abuja a waje daya gwamnatin jihar lagos ta fitar da wata sanarwa da ke soke gudanar da gangami na jama'a domin bikin wannan rana a cewar kwamishinan yada labarai na jihar lagos mr benga motosho gwamnati ta dauki wannan mataki na soke fareti ne domin kiyaye wa da dokokin cutar coronavirus sanin kowa ne dai jihar lagos ita ce kan gaba a najeriya na masu dauke da wannan cuta babagen jibirin murya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Malam Muhammad Sani Kanya Galadiman Kanya shine manajan kamfe Nukako kuma manomi wanda ya gajiya ya kuma ga yau. ya ba mu tarihi akan abin da ya gani a wancan zamanin a wata hira da ya da mu Hauwa Umar akan ranar samun 'yancin kan Najeriya. Inda ya ce an samu nasarori da dama musamman akan fannin ilimi da kuma kiwon lafiya. Ga ci gaban hirar tasu. zuwa yanzu lafiya ma an sami ci gaba kwarai da gaske ƙauyuka za mu ga akwai asibitoci da aka giggina kuma da kwararrun likitoci da kuma kayan aiki to kafin najeriya ta samu yanci ba asibitoci a kasar yaya ake yi in ba a da lafiya asibitoci suna nan sai dai ba su da yawa zuwa yanzu an sami jama'a linkin ba linkin gwamnati ta yi tunani kusan kowane lungu an je an yi asibiti wanda yake in da ne sai ka yi wani lokacin sai ka yi tafiyar kwanakai ma kafin ka je asibitin za ka je ka neman magani yanzu kuma ba haka bane ba maganan ta tattalin arziki da tsarufa. Noma da muke kafin mu sami yancin kanmu har muka zo muka samu yancin kanmu abin da ya ke faruwa da can da zuwa yanzu akwai bambanci akwai noma da ake na abubuwa muna jin su a kasashe yanzu mun zo yanzu haka mu ma muna yi akwai noman riɗi da ake yi sobo su tafarnuwa da jinja duk ana yin su yanzu a Najeriya wanda da ba a yin su to yin su da ake yanzu ya kara mana tattalin arzikin kasa saboda ba dan komai ba yanzu haka kasashen turai da makwabta da sauransu suna shigowa cikin Najeriya domin su sai wannan kayayyaki yana ƙara mana tattalin arzikin namu gaba daya. To da can kafin Najeriya ta samu 'yancin kanta ba a noma ne ko kuma me ake nomawa? A wannan lokaci ba zan taɓa manta ba ban sani ba ko kin taɓa jin labarin cewar akwai dalar gyaɗa da ake a wannan lokacin ake yin ta a nan Kano wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ƙara mana tattalin arziki a Najeriya kusan ita ce aka yi amfani da ita aka gino rijiyoyin mai wanda gashi nan da hannun da muna amfani da shi. Shin an samu nasara nasara a bangaren tsaro? A game da harkar tsaro abu ne wanda yake ba Najeriya kaɗai ba. Idan muka duba magani kusan duk mu harkar tsaron nan su masu abin ya shafe su. Shawarar da zan bada shine gwamnati kamar da taballo da tsare-tsare na yadda za a yi ta bunƙasa tsari na matasa ya zama na wanda zai ƙara haɓaka abin da za a samu matasa su yi. Ganin yadda yanzu abubuwa suke tafiya ma a Najeriya ina aka dosa ina za a je musamman ma haɗin kan 'yan ƙasa dacen da yanzu ɗaya ne? Eh ba za a haɗa da ba da yanzu saboda wayewar kai a wannan lokaci kusan muna mulki ne na soja yanzu muna mulki na wato na farar hula muna mulkin siyasa fahimta ta jama'a ya kullun karuwa yake. Najeriya yanzu ina ta dosa. Ba zan ce miki ga inda Najeriya ta dosa ba harka ce dai muke ta siyasa duk abin da kika sani komai ya koma harkar siyasa sai dai mu ci gaba da yawa mu addu'a ya zama na an ci gaba. Malam Muhammad Sani Kanya Galadiman Kanya kenan a hirarsa da Hawa Umar. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. To baba a takaice kungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna don da shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi yin Allah wadda ya kai tsaye da su da sauran kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin fifita farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a daren talata a jihar Ohio. shugaban muhawarar chris wallace na gidan talabijin na fox news ya nemi trump wanda aka soki lamirinsa akan bai taba kushe ayyukan nuna wariyar launin fata na masu ra'ayin fifikon farare ba da ya fito kara ya yi allah wadai da su amurka ta ƙi ta bi sahun ƙasashen birtaniya da kanada wajen ƙaƙaba takunkumi a kan belarus tare da fatar ƙungiyar tarayyar turai ta eu za ta magance rikicin na cikin gida wanda zai share fagen saka takunkumi na haɗin gwiwar amurka da tarayyar turai a cewar wasu majiyoyi hudu a jiya laraba a wata agusta kungiyar ta eu ta sha alwashin kakaba takunkumi a kan belarus saboda zargin tafka magudin zaɓe na ƙasar na tara ga wata agusta da kuma take hakkin bil'adama to amma cyprus ɗaya daga cikin ƙananan ƙasashen kungiyar ta hana yin haka 'yan majalisar dokokin amurka sun gudanar da wani zama a jiya laraba a washington akan abin da suka ce wargaza tsarin demokuraɗiyya ne a wasu sassan yankin sahara na afirka da tasirinsa a kan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi kasashe da dama sun kauce daga sahihin tafarkin demokuraɗiyya in ji 'yar majalisar wakilan amurka karen bass an maido da wani uba ba amurke da ɗansa da ke cikin iyalin mutane bakwai da suka bar gida suka shiga kungiyar is a syria inda aka caje su da laifin karfafawa kungiyar ta'addanci imran ali mai shekaru hamsin da uku da ɗansa dan shekara goma sha tara mai suna jihad sun gurfana a gaban kotun tarayya a florida ranar talata inda aka caje su da laifin taimakawa kungiyar ta 'yan ta'adda 'yan majalisar dokokin amurka na bayyana gargaɗi akan barazana daga china inda suke gargadin cewa kawo yanzu washington ta kasa daidai cewa da beijing a daidai lokacin da take nuna ita babbar kasa ce mai karfi a duniya wannan damuwar da da aka bayyana a cikin wasu rahotanni biyu daban-daban a jiya laraba sun soki lamirin hukumomin binciken sirri na amurka da masu shata manufofi bisa daɗewa akan tunanin cewa karin dangantakar kasuwanci da mu'amala da china zai iya tilasta wa beijing ta daidaita kanta da muradun ƙasashen yammaci masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri To kafin mu yi sallama da ku bari mu mika taziya ga Alhaji Baba Gaidam da matansa Hajiya Toma da Hajiya Hadiza Baba Gaidam na rasuwan ɗansu alhaji sha'ibu baba gaidan mai sai da motoci a gaidan motos a birnin abuja wanda ya rasu a wancan mako allah ya ji kansa da rahama ya ba iyali hakuri musamman ƙanwan fati baba gaidan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya kuma gabatar da shirin daga birnin Washington DC. Nake cewa a kasance da muryar Amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe bakwai kenan agogon Ghana da GMT. Har yau muna mika barka da shekara ga gwamnati da mutanen Najeriya. Allah ya maimaita mana amin suma amin. Salamu alaikum.